sojojin Najeriya sun ce sun yi wa maboyar 'yan ta'adda lukudin wuta bayan kai hare-haren sama a kananan hukumomi da Masak da Mumbar da ke jihar Borno. Haka zalika za ku ji hukumar yaki da masu yi wa tattalin arziki zagon kasa EFCC ta ce ta kama tsohon ministan ma'aikatar sufurin jiragen sama Hadi Sirika bisa zargin almundahana. Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan canal dan na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye mu da zaran mun daura. Hukumar EFCC ta janye korafin da ta shigar kan tsohon gwamnan jihar Kogi Yaya Bello Hukumar ta sanar da janye ɗaukar karan ne da ta shigar kan dakatar da ita da kotu ta yi kan kama tsohon gwamnan EFCC ta shigar da korafi ne inda take kalubarantar kotu kan matakin da ta ɗauka game da kama Yahaya Bello kan badakaran naira biliyan hudu kamar yadda Channel TV ta rawaito. A cikin wata takarda ɗauke da korafi na ranar biyu ga watan Afrilu, EFCC ta ce ta janye ne saboda wasu abubuwa da dama da suka sha karfin korafin da ta shigar. Ta kuma tabbatar da cewa an shigar da korafin ne a kotu kan Yahaya Bello bayan bayan lokaci ya kure kamar yadda doka ta tanadar kamar yadda bangar ta rawaito mai shigar da karan ta sanar da janye korafin kan waɗanda ake zargi kan maudu'in da ake magana a kai sanarwar ta janye karar ta tabbatar da cewa a ranar 17 ga watan afrilu matakin babban kotun jihar kogi da ta ɗauka ya jibci korafin nata wannan na zuwa ne yayin da hukumar ke neman tsohon gwamnan ruwa a jallo kan badakaran naira biliyan 84 lokacin da yake mulki a jihar kogi Gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya isa kasar Amurka domin halartar gagarumin taron tattaunawa kan tsaro na cibiyar tsarin zaman lafiya da Amurka ta shirya. Wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da Malam Sanusi Bature Dawakin Tofa da babban daraktan yaɗa labarai na gwamnan jihar ya fitar a ranar Laraba a Kano. Taron na kwanaki uku zai samu halartar gwamnonin Kano, Katsina, Zamfara, Kaduna, Neja, Sokoto, Kebbi, Jigawa, Plateau kamar yadda yake a rahoton Daily Trust. Bature ya ce taron zai magance matsalar rashin rashin tsaro a Najeriya tare da samar da hanyoyin magance kalubale daga tushe. Ya ce taron zai baiwa gwamnoni damar zurfafa fahimtar illan rashin tsaro kan tattalin arziki da kuma hanyoyin tabbatar da samuwar zaman lafiya a arewacin Najeriya. Kwararru a cibiyar za su kuma faɗaɗa ilimin mahalartan taron game da dabarun dakile rikice-rikice a arewa ta hanyoyi da ba a buƙatar amfani da makamai. Jim kaɗan bayan isar isarsa ɗakin taron gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya wallafa a shafinsa na X wadda a baya aka fi sani da Twitter. Twitter. Yanzu haka ina Washington DC tare da wasu gwamnonin Arewa domin halartar taron tsaro da zaman lafiya wadda cibiyar zaman lafiya ta Amurka ta shirya. Taron dai wani bangare ne na kudirin yaki da inganta haɗin gwiwa tsakanin jihohinmu wajen kawar da matsaloli da ke barazana ga rayuka da abinci. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kaddamar da kashin farko na tsarin karban bashin kaya ga 'yan kasar. Baya bayanin haka na kunshe ne a cikin sanarwa da mai baiwa shugaban kasa shawara kan yada labarai Ajure Ingilale ya fitar. Tsarin zai baiwa al'umman damar inganta rayuwarsu ta hanyar samun bashin kayayyaki inda za su ringa biya sannu a hankali na tsawon lokaci. Jama'a na iya sayan gidaje, motoci da samun ilimi da kiwon lafiya ta hanyar bashi inda za su biya daga baya. Shugaba Tinubu na ganin ya kamata duk wani ɗan Najeriya Najeriya ya samu damar more rayuwa ta tsarin karban bashi da zai taka rawa sosai wajen cimma wannan kudiri. Tsarin wadda haɗin gwiwa ne tsakanin cibiyoyin hada-hadar kuɗi ta kungiyoyin tsome tanadi a faɗin Najeriya zai faɗaɗa damarmaki mai saye na samun kaya a kan bashi. Dakarun sojojin Najeriya sun ce sun yi wa maboyar 'yan ta'adda lukudin wuta bayan kai hare-hare ta sama a kananan hukumomin Damasak da mubar na jihar Borno. Wata sanarwa da mai magana da yawun sojojin saman Najeriya Edward ya fitar ta ce an kai wa 'yan ta'addan harin ne a ranar Talata 23 ga watan Afrilu. Samamin na haɗin gwiwan tsakanin rundunar Operation haɗin kai da sojojin saman Najeriya da kuma dakarun JTF ya ragargaji sansanonin 'yan ta'addan abinda ya tilasa da dama serewa sai dai Duwato ya ce 'yan ta'addan sun yi yunkurin farwa sojoji sashi na hudu na JTF a garin Lada da ke kan iyakar jamhuriyar Nijar da Najeriya. Mun bi bayan 'yan ta'adda da suka sere akan babura takwas inda muka gano su a wurare biyu da ke kauyen Zari mai tazarar kilomita 28 daga gabashin Damasak da Mala Alide a karamar hukumar ta jihar Borno inji Edward ya ce an gano wani wuri da 'yan ta'adda suke ɓoyewa tare da baburansu a cikin kauyen karkashin bishiyoyi. Bayan ga wannan da dakarun operation haɗin kai sun kuma kai hare-hare ta sama karkashin jagorancin jiragen leken asiri na ƙasar Nijar a wuraren da 'yan ta'adda suke hotunan kasashen leken asirin sun tabbatar da cewa an kashe 'yan ta'adda da dama tare da lalata sansanoninsu sojoji sun ce kokarin haɗin gwiwa da sojojin suka yi na haifar da sakamako mai kyau a iyakar kasar sun ce hakan ya janyo raguwar ayyukan ta'addanci da sauran laifuka da masu ke da iyakokin kasar domin gujewa shari'a da aikatawa Hukumar Yaki, da masu yiwa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa EFCC ta ce ta kama tsohon ministan ma'aikatan sufurin jiragen sama Hadi Sirika bisa zargin almundahana. Shugaban hukumar EFCC Ola Olukoyade ne ya tabbatar da haka a ranar Talata a Ghana wadda ya yi da manema labarai a Abuja. Ya kare da cewa nan ba da jimawa ba za su gurfanar da Sirika tare da ɗan uwansa Abubakar a gaban kotu kan zargin almundahanar naira biliyan takwas da shidda. Rahotanni sun ce zargin da ake yi wa tsohon ministan yana da alaka da yadda ya bayar da kwangila ga dan uwansa Abubakar Sirika akan aiwatar da wasu ayyuka na ma'aikatan sufurin jiragen sama. Daga cikin kwangilolin ita ce wacce ya baiwa kamfanin Engineering Nigeria Limited da dan uwan nasa a watan Agusta na 2022 domin gina tashan jiragen sama na filin jirgin sama na Katsina akan kimanin naira biliyan 1.3 Hadi Sirika wadda ya shafe kusan shekaru takwas yana rike da makamin minista a zamanin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ya janyo cece kuce lokacin da ya kaddamar da jirgin jirgin lokacin da ya kaddamar da jirgin saman Najeriya wato Nigeria Air suna dab da sauka daga mulki. Ana zargin an yi rufa-rufa wurin kaddamar da Najeriya Air ko da yake an sha musanta hakan. To ma sauraro ka manta ku na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.